واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna wato ainihin biyu ga wata daren uku ga watan ɗaya daga watan wato sha biyu biyu ga watan sha biyu ko shekara ta dubu da ɗari eh, dubu da ɗari biyu da sha biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta yi daidai wacce ta daidai da ranar sha takwas ga watan wato ainihin ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hidda hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a ci gaban karatun mu nuna littafi talkhisu sifati salatin nabi min at-takbir ila taslimi at-taslim ka annaka na malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ya ji kansa da rahma. za mu tashi a kan matashiya babba da malam ya raɗa mata suna da at-takbir kabbarar harama a sallah mala ya ce thumma yastaftihu salata sannan sai mai sallah ya buɗe sallarsa sai musulmi ya fari sallarsa bi da cewarsa Allahu akbar Allah ya fi komai girma Allahu akbar Allah shi ne mafi girma wa huwa rukunu faɗar Allahu akbar yayin fara sallah ginshiki ne a sallah idan babu shi ba sallah kuma an kira shi ginshiki saboda a cikin sallar yake ba a wajenta ba liƙaulihi sallallahu alaihi sallam, saboda faɗar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi miftahu salati tuhur tsarki shine mabudin sallah idan ku aka ce abu mabuɗi ne to ba za a ka shige shi in ba ka yi amfani da mabuɗinsa ba wannan ma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana da cewa kabbara harama rukuni ce a sallah tunda an ce sai da ita sallar za ta budu a shiga cikin nata wata harimuha at-takbir abinda kuma yake haramta abubuwan da Allah ya haramta na aikace-aikace a cikin sallah shine fadar at-takbir bayan mun ji tsarki shine mabudin sallah wanda sai da shi za a iya shiga wato sallar ta zama karɓaɓɓiya to abin da kuma ke haramta wani aikace-aikace ko wani aiki da ke ba na cikin sallah ba shine furta kabbara harama Allahu akbar kana cewa Allahu akbar abin da kake nufi duk wani abin da ba dan cikin sallah ba ya haramta gare ni wa tahliluha taslim kuma abin da ke halatta abin da ke wajen sallah fadar assalamu alaikum ka hada sallah to wannan hadisi shi malam ya kafa hujja da shi akan cewar kabbara harama rukuni ce a cikin sallah domin ita ce ke haramta maka yin wani abu na wajen sallah sai dai dan cikin ta kawai saboda haka in ka samu tsarki ka samu buɗin sallah in kai kabbara harama ka fari sallah ya haramta gare ka kai wani abin da ba na cikin sallah ba sai mala ya ci gaba da cewa wala yarfa'u sautahu bit takbir mai sallah ba zai rika daga wato muryarsa da kabbara ba fi kulli salawati a dukkan sallolinsa illa idza kana imaman sai dai idan ya zama limami in ya zama limami to akwai buƙatar ya ɗaukaka muryarsa akwai buƙatar ya ɗaga muryarsa don waɗanda suke bin sa su ji cewar ya kabbara su samu damar yin koyi da shi daidai wa daidai wa yajuzu tablighul mu'azzin ya halatta a sami isarwar mai kiran sallah me zai isar takbirar imami ilan nas kabbarar da limami ya yi zuwa ga sauran mutane abinda bahaushe yake cewa zakara eh, ladan ya zama ya ɗaga muryarsa ta yadda zai ji yadda mamu da suke bin liman mala ya ce ya halatta yin haka yaushe idza wujidal muqtadi lidhalik idan aka samu abin da zai bayu ga ai haka abin da zai jawo ai hakan ya faru to sannan ne ya halatta a daga murya ya zama wanda ba liman ba zai iya daga murya dan isarwa da waɗanda suke bin liman saƙon abin da liman yake kamar radil imam kamar rashin lafiyar limani za ta iya sa ladan ya ɗaga murya don jiyar da mamu kabbaran liman wa Sauti sautihi da kuma rauni na muryar Liman. idan dama bai da murya ko yayi sai dai yan sahun gaba zuwa na biyu ne ke iya jin abin da ya faɗa abin da ya baya da nan ba sa jin kabbararsa to wannan yanayin da ya samu kansa a cikin raunin muryarsa ya isa dalili abin da kan jawo ladani daga murya dan jiyar da wanda suke baya au kasratil musallina khalfahu ko kuma yawan masallata a bayan liman jama'a tai jama'a a sallar hatta kai ga muryar liman ba za ta iya isarwa kowa ba to daga inda liman yayi ike iya isarwa da mafi yawaici to za a iya samun wani ba sai ladan da yake dab da liman ba ko da a tsakiyar sahu sahu sahun da ake da su tsakiyar su wani kuma ya rika daga daga nan shi kuma dan jiyar da wanda suka yi baya in ku a'a shi limamin ne ya rike lasifika yake da murya mai karfin gaske yake yi yadda kowa da kowa zai ji to ya yi hakan daidai ne idan dai hadda ɗayan waɗannan abubuwan da ka iya sa a buƙaci daga muryar ladani amma idan har limami ya iya isar wa mamunsa muryarsa to ɗagawar ladan ba a da buƙatar malam sai ci gaba da cewa wala yukabbiru al-ma'mum me koyi a sallah wanda ke bin limami sallah ba zai yi kabbara ba illa aqiba intihai al-imam takbir har sai bayan limami ya gama kabbararsa in liman yace Allahu akbar to sannan ya halatta ga duk wani wanda ke bin sa shi ma ya ce Allahu akbar amma kada ya ce Allah kafin ya ce hu ma ka ce Allah ina tafi kana biyar da shi dab da dab to koya aka rashin sa'a yawo ya dan shaƙe shi to kan ya kai akbar kai ka kai saboda ka zama wani liman ke liman ma zan ba da iya sai da ya bi ka to kuma ba shine hikimar da ta sa aka sa shi ba hikimar ta sa aka sa shi don a yi masa biyayya kai ka zama ba ka musu to don makallo wannan gaba malam ya sanar da mu cewa a asali liman aka sani da ɗaga murya ijiyar da mamu ana iya sauka daga kan wannan asali a tafi ga wani daga cikin masallata ko dai ladan ko waninsa ya wakilci liman wajen ɗaga murya don jiyar da mamu idan limamin nan rashin lafiya ta sa ba zai iya jiyar da mamu ba kamar ya tashi da mashaku muryarsa ta riƙe ba a ji ko kuma ya zamanto dama haka halittar muryarsa take ba mai murya bane. amma fa malam gangaran ne inda za ka yi haƙurin jinsa in kana dab da dab za ka ji lafiya lau amma koya kuka yi ta zara da shi ba za ka ji ba to a nan wakilinsa daga cikin ma imma ladan imma zai iya daga murya muka ji kuma sai ko in ya zamanto cewar jama'a ce yawan ta ya kai yawa su da mai murya ne duk da cewar kalau yake bai iya isarwa kowa ba to anan ya halatta a samu wani da zai wakilce shi ci gaba da isarwa da al'umma sakon abin da liman yake faɗa sannan kuma mun ji cewa yana halatta ma mamu'i kabbararsa ne idan bayan liman ya riga ya yi tasa ba a da buƙatar su yi tare ba a da buƙatar ya riga liman a ya zama sai ya yi sannan shi zai wannan shine rayayen abin da ke cikin wannan gabar sai mala ya ci gabar cewa raful yadaini wa tuhu daga tafuka biyu hannaye biyu da kuma yadda ake yin su tunda idan an zo yin kabbara harama lokacin da ake yi ana daga hannaye to ya ake dagawar shine mala yace wa yarfa'u yadayhi ma'at takbir mai sallah yana ɗaga tafukansa biyu tare da yin kabbaran lokaci guda Allahu akbar kana faɗa kabbara kana ɗagawa tare ya halatta kai haka au qablahu ko kuma ya riga ya ɗaga hannun kafin ya ce Allahu akbar Allahu akbar lokacin na ce Allahu akbar din ma sauke hannun nake na gama dagawa ya halatta aw ba'dahu ko bayansa kafinsa ko bayansa mana kafin kabbar ko bayanta sai na ce Allahu akbar sai kuma ne haka na sauke duk wanda kai yayi ma'ana kana da zaɓi ba wanda manzo bai yi ba a ciki in ka so da kabbarar haramarka da ɗaga hannunka su gudana tare in ka so ka fara ɗaga hannun ka dawo da shi kai kabbara in ka so sai ka fara yin kabbar sannan ka ɗaga Allahu akbar tare Allahu akbar sai ne ka bar na daga ko sai kuma yanzu na daga na sauke Allahu akbar to wanda kai yayi kana da zaɓi ka ga maka wannan karatun ba in kai wanda ka saba yi tare da daga kake kana ganin wani ya daga ya sauke ce Allahu akbar sai ka ce a ah. ba maki wani ma a cikin sallar a ah. ka liman ya yi sabul da baka ya ma aka haka shi ba haka ya saba gani ba to amma karatu sai baka damar cewa duk wanda aka yi daidai to cikar sunna cikar koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama ga limani a wata sallar yayi kabbarar tare da daga hannun a wata sallar ya daga hannun ya sauke sannan ya kabbara an gani a wata sallar yayi kabbarar ya gama sannan ya daga hannu sai ya zama koyarwa ga mamunsa san cewar ba wanda ba a yi duk wanda aka yayi ɗaukan guda ɗaya ya zama shi ake koyaushe shi yake gadawa da al'ummar da ba su karatu ba su ɗauka cewar in aka zo da tsaye daga cikin salo-salon nan da ba saba gani ba an zo wa da sallah wani sabon wani abu amma abin da ake so a yi karatu kuma a aikace a rika aiwatarwa sai zama ko da lokaci ana tunatar da al'umma ana sanar da su abinda wato ainihin ya kamata su sani mala ce kullu zalika sabitun bis sunnati kowane ɗaya daga cikin salo uku nan na ɗaga hannu ya tabbata a sunnar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai kowanne daga ciki sunna wa yarfa'uhuma mamdudatal asabi kuma shi mai sallah idan zai daga zai daga su ne yana mai miƙar da yatsunsu su tafuka ka tabbatar tafukan yatsunka sun miƙe tudar abin nan yatsun hannayenka sun miƙe tudar haka sai ka daga kaga kenan wanda ya haka bai yadda ake ba ya zama kamar mai kambale ya shan inna ba kai ka ce inna ce ta shan ya shi sa kawai da ya tashi daga ya daga haka kamar wanda zai tashi sama a to wannan ba daidai ne wa man ki bai shi kuma mai sallah idan zai daga hannaye ya sanya tafukan nasa kusa da wato tafukansa abin da kai kafaɗinsa kafaɗinsa an gane kusa da kafaɗinsa sai ka yi haka da su kaga za su zama kafaɗarka tana nan su ma sun taho kusa da ita to haka kana iya yi haka wa ahyanan wani lokacin kuma yubalik fi raf'ihima yakan kai matuƙa wajen ɗaga su hatta yuhadhi bihima atrafa udhnayhi har ya kai su ga dab da kunnuwansa maimakon haka gurin tafi da gurin kai kafadu sai ai haka daidai shiyar kunnuwa sai zama sun yi kusanci da kunnuwa ta kana tai baka san ma da yake to dai ka ji da yake ko ka kasu wajen kafadinka ko ka kasu wajen kunnuwanka ban san ko ana ku da akwai ba ana wa dai malam ya yan lamba daya sai sauka ƙasa sai ce qultu nace wa amma masu shahmatayil udhnayn bi ibhamayhi amma shafar ko taba naman kunnuwa biyu bi ibhamayhi da manyan yatsunsa biyu fala asla lahu fi sunna ba shi da asali a sunnar manzo in ka ga masu dagawa su je har dogari ko su dosani ko su dunguri dan naman nan da ke jikin kunne to ƙurunƙus ba hadisi ba ne ya ce ƙarya ne ba asali ba tushe bal huwa indi mala ya ce kai ni a gurina ina ɗaukan irin wannan min da wa'il waswasati yana daga abin da kokwanton shedan ke jawo shi biye wa shedan ne yake sa masu kabbara harama in sun ɗaga hannunsu su kai ga har su sa ‘yan yatsunsu manya su dunguri ɗan wannan naman da ke jikin kunne babu wannan a sunnar ba malam mai keke da keke komai sa maka dalla dalla filla dan ka san yadda manzo yake sai malam ya ci gaba da cewa wa ul yadaini wa kayfiyatuhu dora hannaye biyu daya kan daya da ake a sallah da yadda ake yin su sai ce sun yada'u yadahu yadahu al-yumna sannan sai masallaci ko kace sai musulmi ya sanya ya ɗora ya aza hannunsa na dama alal yusra akan hannun hagu aqibat takbiri a ƙarshen gama kabbara harama wa huwa min sunanil anbiya ɗaukan hannun dama a ɗora akan hannun hagu bayan gama kabbarar harama yana daga cikin sunnonin annabawan Allah ba annabi Muhammad kadai bane yake kafin sama annabawan da aka saukar da musu da sallah aka umarce su da yin ta suna yin haka alaihi musallatu wassalam ira da amincin Allah su tabbata gare su bayan mun ji cewar sunnan annabawa ce baki daya sai malam ya goya da cewa wa amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarci ashabahu sahabbansa da su yi haka dan kada ka ce to ai in sunna annabawa ce ai an ce mana abin da yake shari'a a annabawan da suka gabace mu baya zama shari'a a cikin wato tsarin abin da aka saukarwa annabi Muhammad na doka har sai idan bai saba da nasa ba ko kuma shi ma ya ce sai mala ya ce to ya ce a yi ya ce da sahabbai su yi haka ba abin da ya taƙaita iyawan da suka gabace mu ne har mu a ciki fala ya isdaluhuma ko isdaluhuma shine daidai fala yajuzu isdaluhuma sauke hannayen a sake su ƙasa bai halatta ba sai ya ci gaba da cewa wa ya ba'ul yumna ala zahari kaffihi yusra zai ɗora hannunsa na dama ne akan bayan tafin hannunsa na hagu ga tafin hannun hagu ga bayansa nan ai shine cikinsa to ga hannun hagu ga bayansa sai aka ce to shi hannun dama a ɗauke shi a ɗora a kan bayan tafin hagu wa'alar rusugi kuma a daidai wato wuyan hannu sau da wannan tafin hannun da yatsunsa na dama ya zo ya hau kan tafin hannun hagu da yatsunsa yatsun na dama suna daidai wuyan hannun hagu suna kai an gani ko ice wasa'id kuma ana iya ɗaukan su a ɗora a kan sangalin daidai wato sangalin hannun kafin ka je gwiwa ta hannun ana iya ɗaukan tafin hannun na dama a ɗora a kan bayan sangalin hannun hagu ashe kana da fuska biyu ko ka ɗauki tafin na dama ka ɗora a kan bayan na hagu kamar haka ko ka ɗauki tafin hannun na dama ka ɗora a kan sangalin hannu kamar haka amma babu haka na kamo gwiwar na riƙe gam ta hannun wato hagu da hannun dama babu shi inda ka ne ka daina wataratan ya wani lokaci kuma sai ya damƙa ba ɗorawa ba ƙabdu ya wani lokaci wataratan ya wani lokaci sai i damƙa gashi na damƙa na danke daidai wuyan hannun da hannuna na dama na danke wuyan hannun hagu alal yusra akan hagu kamar yadda ne shi ma kana da zaɓi imma daidai wuyan ka damƙe shi imma ka tafi daidai tsakiyar sangalin hannun ka damƙe wannan ƙablu ɗin shine bahaushe yake cewa ƙabalu in ka ji ɗan kabalu to wannan shi ne shi wani dan kabalu ne yamma eh, unguwan mu adakawa mai makotakan mu arze akwai makarantar yan kabalu makarantar malam manzo na yi ta dare a nan islamiyya amma ban yi ta safe da ta ba ana ce mata makarantar 'yan ƙabalu saboda sun suna sallah suna ƙabalu an gane ko dan da an yi gwagwarmaya kabali da sadalin akwai masallacin da in ba sa yin kabali ka shiga kai za a daddako ka cancakat sai an je waje a nan ba masallacin ku bai yau dai kaji sun nan manzo ne ba kabali ba ce <laughs> ko <laughs> eh sai da ce masallacin yan koyi da manzo <laughs> to shine malam sai ya sauka kasa ya mana lamba sai ya sake cewa wa amma masta mastahsanahu ba'dul mutaakhirina amma kyautatawar da wasu daga cikin malamai ‘yan baya-bayan nan yayi min jam'i bainal wadi'i wal qabdi na cewar kana iya hada danka da tsorawa a sallah guda hakan da ya faɗa in ji mala yake cewa wannan abin da ya faɗa fi anin wahidin a lokaci guda fa ma la asla lahu ina daga cikin abin da bai da asali cakuɗa ne manzo a sallah in ya zaɓar wa kansa wad'u ɗorawa to hakan zai yi har ya gama sallarsa shi yake yi in a ɗorawar ba wannan zai ba ta nan zai yi zuwa sangalan hannu to hakan zai yi har ya gama ya ɗaukar wa kansa wazu uke in ƙabadu ya ɗauka a farkon sallarsa idan kiran to shi zai har ya gama in dankar da tsakiyar sangalin hannu ya danka to shi zai har ya gama to in ƙabadu ƙabadu in wazu'u wazu'u gaurayawa a raka'a farko ƙabalu raka'a ta biyu wazu'u ta uku kuma a sake dawo ƙabalu mala ya ce bai da asali cakuɗa ne ko dai kai wannan ko kai wannan a san wanda kake ta ma dai ana fahimta to to mun ji cewar tunda ya ce fa bayanin nan da yake mana sifar sallar sifar sallar manzo ce kamar kana tsaye kana ganin manzo na yi kenan wannan sakon da ya gaya mana na ɗora hannun dama akan na hagu haka sifar yadda manzo ike yi bayan gama kabbara haraman ko kuma ƙabaru dankar haka ike yi bayan gama kabbara haraman to me hukuncin sallar wanda e sallar hannunsa a sake sallarsa ta yi amma bai da ladan kwaikwayar manzo a wannan kama hannun da ake Shi ne abin da ya ragi sallarsa amma sallah lafiya yi. in ya fi ka halarto yi dan Allah da nutsuwa a cikin sallar ka kyautata rukunanta ya iya kun kalada a sallar in aka yi dace ka fi shi waɗannan tufa kai masa fintin kau, a sunna da farilla sai ka taho mala ce mahallul wad'i gurin da ake aje su hannayen guda biyu in an tsau ɗaya na daman an ɗora wa na hagu to ina za a aje su in dankar aka yi a ina za a ɗora su a kaza a kai su ko a ciki ko a ƙirji shine zai mana an gane ko ice wa yaba uhuma ala sadrihi faqat zai dora su ne a kan ƙirjinsa kaɗai in ka ji kaɗai to ba wani gurin ke ko yace a rajulu wal mar'atu fi sawa da mace da namiji a yin wannan sunna duk ɗaya ba sallah ce take banci maza ban da mata ba ko ba salo ne da yake banci maza ban da mata ba dama manzo ya ce ku yi sallah ku irin yadda kuka ga ina sallah to mata na sallah maza na sallah duka kowa yana dora hannu akan kirji bayan dora hannun dama akan na sai sake sauka ƙasa sai ce na nace wa wad'uhuma ala ghairi sadri dora su hannayen akan wani kirji kenan ba akan kirjin ba in ma ba ifin ko dai ka tarar dalilin da ya zo da shi rauna ne ba abin a dogara da shi ba ne wa in ma la afla lahu ko ka tarar da wanda ma bai da asali da haka masu tsorawa a ciki saman cibiya ba su kwaikwayi manzo ba masu tsorawa ƙasan cibiya daidai mara ba su kwaikwayi manzo ba an fahimta ko wanda suka dora kan kirji su ne suka yadda manzo yayi shine abin da malai yake gaya ba. ya ci gaba da cewa wala juzu an yaba yada al na ala khasiratihi bai halatta ga mai sallah ya ɗora hannunsa na dama a kan kwiɓinsa an ga yadda ne ga hannuna na dama ba za ka zo kana sallah kai ƙerere haka ba kama ba mai sallah ba nan shine khasira tsakanin inda haƙarƙari ya ƙare ta ƙasa da kuma inda ƙugu ya fara wannan tsantsakankanin inda naman nan yake nan shine kwiɓi khasira to bai halatta mutum ya sa hannunsa ana yana sallah sai ka ce wani ɗan bindiga kamin gindi in ji bahaushe ya eh, bai bai halatta a cikin sallah mala ya ci gaba da cewa alkhushu'u nutsuwa a sallah wan nadru da duba ila mawdi'i sujudi zuwa gurin da mutum zai sujjada kai kabbara harama kai daga hannunka kai dora hannunka ko su da yanzu muka gama to tunda kayi waɗannan yanzu kuma ina ka ya kamata ya kalla a wannan shi shine malam zai mana magana wa alaihi an ya fi salati dole ne akan mai sallah musulmi ya nutsu a cikin sallarsa ya sa Allah a cikin sallarsa shi zai gadon masa da tsoron Allah da nutsuwa kuma ita ce sifar sallar bayi mumine allazina hum fi salatihim khashi'un waɗanda suke masu nutsuwa a cikin sallolinsu haka Allah ya ce qad aflaha almu'minun alladhina me alladhina hum fi salatihim khashi'un mu'minai sun rabauta sun tsira su waye su farkon sufa su da ya jero sai Allah ya ce su ne waɗanda suke nutsuwa cikin sallarsu wa an yatajannaba kullama qad yulhihi anhu ya nesaci dukkanin abin da ya san zai kautar da shi daga nutsuwar duk abin da zai ɗauki hankalinsa shagaltar da shi daga samun nutsuwa to ya nesace shi min zakharifa abin da ya haɗar da kwalliya wa nuƙush da zane-zane shi yasa malamai suke cewa baya cikin sunna zane masallaci da rubuce-rubuce nan an sa Allahu can an sa Muhammad can an sa jalla jalaluhu can wa isa ka ka kai zo na sanin jalla jalaluhu masallacinsa ba jalla jalaluhu ba Allahu ba Muhammad a ciki ai shi ma da bayanin Allahu ya fi ka saninsa amma bai sa ba to kai me naka na feleke in ji bahaushe sai ka sa wannan ba shi ke nuna cewar kana yi da Allah kana da manzo ba a'a abu ne a rai a zuci in za ka fito da shi fili ka fito da shi yadda manzo ya ce a fito da shi ba yadda kai kake so ba to saboda haka wannan zane-zane da rubuce-rubuce a bangon alƙibla ba na alƙibla ba bai da asali domin zai ɗauki hankalin mai sallah daga sallarsa daga nutsuwarsa tafi na kallon wani abu sai ka je ma masallacin madina fitilu masu wato anin kyalkyal da fankoki masu wato ban sha'awa da daukan hankali da wata lema a daidai tsakiya ta buɗe ta rufe aka ce da kai ba kawai ya je wannan guri za ka sha mamaki e kawai da nake nufi ba kawai sai irin wanda yake cikin sabara ba dan Najeriya ya je Saudiya zaka sha mamaki to mai tafiya haji da cocilan ya dauka Najeriya ce zai haska fitila kuma haije da ba zai ga dauke wuta ba karshen ta ko dare ko rana to saboda haka sai ka je in ka biye waɗannan abubuwan su suna sallar abin ya zama musu ciki amma sai ga mutum Allahu akbar amma haka yake kai ba ka ce sallah yake ba hankali ya tafi ko ina kallon wani abu to ba a son samar da abin da zai dauke hankalin mai sallah daga tsoron Allah a cikin sallah daga nutsuwarsa a cikin sallah fala yusalli bi hadarati qa'amin yashtahihi kuma kada musulmi ya sallah a gurin da aka aje abincin da yake sha'awa tunda ka san kai mai son dan wake ne kuma an kawo shi me naka na shiga sallah ci dan waken ka sai kai sallah an gane ko amma ba sai ka yi kabbara ba kai tunanin cur ko zai isa ko ba zai isa ba kaga sallah ta samu tasgaro ko karka kallon kwana kuma kana kallon yawan ku da za ku ci ka gane ku tunaninsa kawai wato yana tunanin yaya wala wa huwa yudafi'ul bawl kuma kada mai sallah ya fari sallah yana mai matse fitsari mudafa'a shine tunkuda kana tunkuda sai ba kada ita ku to shine matsa fitsari wal gha'id ko bayan gida in ku haka ne zaka yi sallah kana mutsu mutsu inda a tsaye ne ana so wato kafarka ta tsaya to za ga kana hade cinya dan tare fitsari kai ita ku in zama kai za a ga kana ta matse matse matse saboda me kada ya fito ba shirya ba to in ka san kana jin fitsari to kan ma ka faru sallar baka je kai fitsarin kai tsarki ba in ka san kana jin bayan gida kan ma ka faru sallar baka je kai bayan gidan kai tsarki ba an fahimci nufin saboda wannan zai rasan maka da nutsuwa a ciki zai sa ka karɓa mutsu mutsu da matsa matsa mala ya ci gaba cewa wa yanzuru fi qiyamihi ila mawdi'i sujudi masallaci musulmi zai rika kallon gurin sujjada ne a lokacin da yake tsaye wa yanzuru zai rika duba fi qiyamihi a tsayuwarsa ila mawdi'i sujudihi zuwa gurin da zai sa. idan ka gama ruku'u ka gama wato dagowa daga ruku'u ka tafi sujada idan ka je inda kake aje goshinka in kai sujada to sanda kake tsaye nan ake so ka kalla ka ga batun ka kalli kudu ko ka kalli arewa bai taso ba batun ka kalli can gaban ka san bel ba kwana bai taso ba an fahimta ko saboda haka ba kallon dama ko hagu ba kallon can gaba inda za ka aje goshinka nan ake so idan ka rika kalla shi zai hana ka wani abu zai ɗaukar maka hankali ta gaba amma in wani dalili ya sa ka kalli gabanka wannan baya rasan maka da nutsuwa kuma baya lalata sallaka ko ya rage ta kamar yadda ya faru da sahabbai a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da suka ga manzo ya kai danka ya dan yi gaba ya kai danka har suke tambayarsa bayan ya idar da sallar manzo wani abu ya faru a sallah ne ina jin ma mun yi ko nan gaba mu ma in mun zo sallah mu rika kai danka yana cikin ƙarin da aka samu a sallah ko idan da suna kallon inda za su yi sujjada dukansu ina su ina gano dan da ya je kai an fahimta to shine aka ce idan kana dab da liman wani dalili yasa a kokarin ka naka ga yadda liman yake sai idan ka ya dan daga sai ya fuskanci wani abu na bangaren abin da ya shafi gaban inda kake kallo to wannan ba zai cutar da sallah ba yasa wasu malaman suka ce ya halatta lokacin da kake kabbara harma Allahu akbar kallon ka ya iya duban gabanka yayin da ka gama ka dora tafin hannunka akan nagu ka dora akan kirjinka to maza kalli inda za ka yi sujjada an fahimci gani wala yaltafitu yamina mai sallah ba zai waiwaya dama ba ina sallah bai halatta ba wala yasara kuma ba zai waiwaya hagu ba fa inna liltifata haƙiƙa waiwaye a cikin sallah ikhtilasun wata wafta ce yakhtalisuhu shaytanu da shaytan yake waftatta min salatil abdi daga sallar bawa daga sanda kawai ga dama to shaytan ya yagi rabansa a sallarka kana waigawa hagu nan ma ya wafci wani kasan daga ciki ashe wanda ike waiwai a sallar zai iya fita daga sallarsa duk ya yage ladan saboda shaiɗan ya ɗebi hankalinsa da wato ainihin karkatar da shi daga inda ya kamata ya kalla yasa manzo yake cewa wanda ke sallah ya sani yana ganawa ne da mahaliccinsa da zarar ya kau da kansa dama ko hagu to shi ma zai rasa fuskantar mahaliccinsa mala ya ci gaba da cewa wala ya yajuzu an yarfa a basarahu ila sama' kuma bai halatta ga mai sallah ba ya ɗaga ganinsa zuwa sama an ce ka a kalli dama ka a kalli hagu a kalli inda za a aje goshi in an yi sujada saura ina ya rage sama sai aka ce bai halatta ba mutum ya kalli sama yana cikin sallah saboda hadisin da ke cewa ɗayan ku bai gudun a garin kallon sama Allah ya wabce masa gani ya dawo da idan baya gani ga gashi kurukuru ko kuma a wani bayanin na malamai suka ce Allah ya wabce masa basira zama ya dawo ya zama dolo ba basira babu wato kaifin hankali an tafi da shi a ga zama ɗan rakiya a duniya in harka ake ta masu tunani da basira sai a ce kafa ku samu na wala ce kwan kwan baya ne da ke shirme zai mana to ana samun kai a irin wannan yanayin a ta dalilin daga kai zuwa sama a sallah to ashe dai ka ga sallah in dai kana so kai sallah ta amsa sunan sallah sai fa kiyaye da waɗannan abubuwan da muka ci shine yasa ake mamaki cewar Allah ya faɗa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana miyagun ayyuka tana hana munanan maganganu amma kaga masallata sun kware a wannan abubuwa da take hanawa me ya jawo ba irin sallar da take hana waɗannan abubuwan suke yi ba dan da suna yi zancen Allah ina nan haka ike ba sauki za a ga haka ko da ka mai san isalla wacce za ta hana shi miyagun ayyuka da maganganu marasa kyau to ya yi irin wannan bayanin da muka ji a sallarsa kuma anan za mu tsaya abinda muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya kira sallar wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Ali, wa آله man walahu wa ba'd dangane da takardu da aka aiko da tambayo a cikinsu tambaya ta farko take cewa malam duk rana irin ta yau ana neman sadaka a hannun masallata shin mu mata muna cikin gida za mu iya bayar da irin wannan sadaka in har zai yiwu yaya za mu yi mu ɓoye sadakar mu don kar aikinmu ya ɓaci Allahu akbar wannan sai tuna min da abin da sahabbai suka ce wa manzo a lokacin manzo mata suka ce manzon Allah sahabbai maza matayenmu ko iyayenmu wasu daga ciki sun kwace mana ko da yaushe suna tare da suna ta kwankwadar abin da kake da shi sai dai abin da suka samu san mana ba ka aje mana wata rana ba mu ma mu zama hadda mu muna samu kai tsaye da gare ka ba sai tukuna ya dan sane ba a da dumudumunsa daga bakin daga bakinka kawai mu samu kaga ma'ana suna magana da yadda za a yi su ma wato ainihin yi rige-rige da maza wurin kiyaye abin da manzo ya faɗa kai tsaye da gare shi haka na kuma a lokacin manzo akwai sanda wato ainihin sallar idi bayan ya hudu baye bayani ga kowa da kowa ya kuma tafi gurin bangaren mata su ma ya gaya musu abin da ya gaya musu wannan ya sa wasu cire ɗan kunnarsa wasu ta cire zobe ta saka wata ta cire sarkarta ta saka duk suna ƙoƙarin su ma su dace da samun wato ainihin ladan sadaka da kuma kusanci zuwa ga Allah to da muka kalli wannan hadisin da nake bayani na mata da suka rika daukan zobe suna sakawa a rigar Bilal ko kuma suna saka dan kunne a kuma filin idi a fili suka yi ko a boye a fili suka yi to ya halatta ki aiko da sadakar ki a fili kyan niyyar ki na Allah kika nufa shine zai sa sadakar ki ta tabbata ba tare da ta lalace ba ko da kin ne ta an shammaci wanda yake mika hular an jefa amma ya zamanto ba nufin ki Allah ba boyewa ba za ta rana ba abinda ake so tsarkin niyyar da kuma nufar Allah kuma kira raina abin da zaki bayar saboda haka Allah yake cewa in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum Allah yace idan kuka bayyanar da sadakarku madalla da bayyanarwa don san da kai a fili sannan zai zama tini ga wani shi ma ka ce masa ya zabure idan kuma wato ainihin kuka ɓoye wannan wato sadaka kuka bayar a ɓoye kamar yadda wani hadisin yake cewa cikin sufofin mutum bakwai da za su zama a ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar alkiyama da ba wata inuwa sai wannan inuwar daga cikin sufofin mutum bakwai sai aka ce akwai mutumin da yake sadaka ya ɓoye ta har wato hagunsa bata san damansa ta bayar ba don ɓoyewa kaga hangunsa da damansa a duk a jikinsa yake to amma sai ɗauka da daman ya miƙa wanda ya ba da hagu bata san ma dama ta miƙa ba saboda ɓoyewa dalaci to idan kuka ɓoye a ƙoƙarinku na ku ya fi alkhairi ki bayar har a zo a bayar ba a san wace ce ta bayar ba amma in ma kin bayyana muddin kina na akan niyya ki kyakkyawa da nufin Allah dan da kika ba ya dauko ya zo ya kawo shi ma kin koyar da shi daukan abin da yake da shi ya taimaka wa Allah da addini kaga nan ma wani alkhairi eh saboda haka kin niyya ake bukata Allah ya sa mu dace wannan kuma yake cewa dan Allah malam koya mana yadda ake yin kiran sallah tare da rera shi a aikace saboda mafi yawa ladanai suna yin suna yi da kani kawai ba tare da an koya